صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a agurguje yau muna ranar lahadi sha uku ga watan safar 1438 hijiriya kuma sha uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta shida miladiya يو إن شاء الله ضم تاش آياتا أشرين دبير أتكين سورة الفرقة بسم الله ما لم مصدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم To, a wannan darasi shine darasi na bakwai wanda ya kunshi bayani akan firgitin da zai faru a ranar alkiyama, wanda duk wanda zai tsinci kansa a wannan rana, to ana sa ran zai gamu da wannan firgitin illa man rahima rabbuka wa kalilun mahum a cikin ayoyi guda biyar aka taƙaita mana wani nau'i daga cikin firgicin Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ai ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bisa ƙaryatawar da kafirai suka yi wa alƙiyama da kuma saƙon da aka aiko ka da shi har suke cewa suna so su ga mala'iku to daga cikin abubuwan da za su faru bayan sun ga mala'ikun ba irin tsarin da suke son su su gansu ba ko kuma daga cikin lokutan da za su ga mala'ikun akwai yau mata shaƙaƙu sama'u bilgama. ranar da a samau ai kullu sama'i tun daga saman duniya zuwa sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai za su dinga yin bindiga suna tsatsagewa Bilgamami ai ma'aku tare da giragizai saman ta tsage girgizan ma ya tsage to idan sama ta tsage girgije ya tsage ya rage saura ne wa'anda suke cikin saman su ma dole su bar sama to sai Allah ce wa nuzzilal mala'ikatu ai bin kulli sama'in da haka mala'iku daga kowace sama sai su sakko tunda gidan nasu an keta shi tanzila sakkowa daki-daki domin na sama ta ɗaya su sakko na sama ta biyu su sakko na uku na hudu na biyar har zuwa sama ta bakwai yasa aka kawo taukidi a matsayin maf'uli mutlak domin ƙara ƙarfafa ma'anar sakkowar kuma domin a gaya maka cewa sakkowa ce ta haƙiƙa ba sakkowa ce ta zaurance da kuma sayan zance ba tanzilan ne jalalen ya ce huwa yau qiyama wannan rana ita ce ranar tashin alƙiyama wa nasabahu kuma abin da isa ya wa yaumun ɗin nasaba da ya ce wa yauma an masa nasaba ne bi uzkur muƙaddaran saboda ana so ka ƙaddara kalmar uzkur ai uzkur ya muhammad ya annabi muhammad ka gaya wa mutanenka ka ambata musu to kaga yanzu duk abin da za a faɗa shine wanda aiki me za ka ambata yauma sai zo da nasaba maf'ulun bihi kenan ai uzkur yauma tashaqqaqu as-sama'u sannan ya ce wa fi ƙira'atin bi tashdidi shinin bi tashdidi shine tashaqqaq lafazin wa yawma tashaqqaqu as-sama'u yace an karanta da shadda an yi wa shinin din shadda sai ya zama mai kenan tashaqqaqu wannan ƙira'ar nafi'ul madani kenan da ibnu kathir da abu da ibnu amir ash-shami a cikin alqurra'ul ashara su suke karanta da ta tanan da ta cikin suratu qaf yawma tashaqqaqu as-sama'u anhum yawma tashaqqaqu anhum sira'an ko to amma kuma ragowar ƙura'u guda bakwai kufiyun guda hudu da shami shami guda ɗaya a ƙubul hadarami da kuma abu amrin al kun ga bakwai kenan kufiyun hamza da kisa'i da asib eh, da khalaf al'ashir su kuma a yaqub al-hadrami da kuma abu amr al-basri su kan duk suna karanta tashaqqaqu as-sama'u mu ka dama kaga shi yasa muke cewa yawma tashaqqaqu a qira'an mutahafs a ruwayan mutahafs an asib amma a ruwayan nafi' wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا كما أسقو دا ملائكو آه، تنزيلا سقو إيقا كما دكي دكي بإدغام التاء الثانية في الأصل آه، في الأصل فيها وفي أخرى سنن آه، فإن الله سبحانه وتعالى ونزله a wata riwayar nunzilul mala'ikata ko wa nunzilul mala'ikata kuma za mu sakko da mala'iku nunai ne a saniyatu sakina da nunin guda biyu a madadin nuzila nunin ɗaya to sai ka ƙara nunin nunzila ta biyu da ɗauri wannan kira'ar ibn kafir ke wa nunzilul mala'ikata tanzila in kai mata haka wa nasbul mala'ikata sai mala'ikata ɗin sai kai masa nasaba wannan dangane da abin da ya shafi kira'at kenan al-mulku yawma idhi mulki a wannan rana da sama ta tsage ta kyakkece wani irin mulki alhaƙu mulki na gaske wanda baya raguwa baya tasirantuwa da yanayi mu ba zai ƙare ba shine mulki na gaske amma duk wani mulki wanda ba wannan ba to akwai tenuwa ko da ya zanto akwai tenuwa da zai kare wanda za a ce in in kai ka sauka wani ma ya zo in kuma babu akwai mutuwa ran da ka mutu sai dai a ce maka wanda ya yi ya mutu marigayi wani kuma mulkin ya zama ba naka ba ya zama na wani in 'ya'yanka suna da rai ba su isa su saka riga 'ya'yan sarki ko 'ya'yan mai mulki mai ci ba haka mulki yake to amma shi mulkin Allah baya lalacewa baya karewa shi yasa ya zama alhaku kuma an raba tsakanin sifa da mausuf ne saboda mahimmancin kalmar da za a kawo a tsakiya almulkul haqqu taqdirin zancen kenan mulki na haƙiƙa na gaske yauma izin a wannan rana lirrahman na Allah ne kawai taqdirin zancen shine almulku shine mubtada jawabinsa shine lirrahman domin yana yufidul mulk yana nuna cewa Allah shi kadai ne ya cancanci mulki a wannan rana yau mai izin a wannan rana ta alkiyama to akwai ranar da dama mulki ba na Allah ne. saboda kafin ranar alkiyama akwai wanda suke zatan cewa mulkin suna da wani bangare na mulki za su ga cewa za su ɗaura wanda suka ga dama za su yi hukunci akan wanda suka ga dama za su yi duka abin da suka ga dama amma ranar alkiyama har su ma irin wa'annan ɗin za su gamsu su tabbatar da cewa ba su da komai kuma duk wani wanda kasa yana da mulki a ranar mulkinsa ya yi expire to shi za a yi a kawo yau ma izin na a tabbatar maka da cewa har wanda bai yadda ba ma abin zai shafe shi a ranar zai yadda wa kana yauman ita wannan rana ɗin nan ranar da zai zamanto sama za ta tsage wato wani ne asiran wa kana yawman alal kafirina asira wato rana ce wacce take mai tsanani ga kafirai wa yau mai adh-dhalimu ala yadayhi ranar da mushiriki uqbatu ibn abi mu'ayth wanda yake zuwa yake kaunan manzon Allah sama baban al ibn uqba yana son annabi yana zuwa yana zama da shi koyaushe amma wata rana sai ga ya manzo Allah sama tun a makka sai manzo Allah ya ji ya je inda yake sai ya shirya a nan sama liyafa da abinci sai manzo Allah ya ce ba zai ci ba sai ya ji ba daɗi ya ce dan me ba za ka ci abinci na ba ya ce saboda ba kai imani ba sai ya damu sai ya ce to yanzu me zan yi maka in faranta maka ka ci abinci na sai ya ce abin da nake so da kai ka ce a an ilaha illallah wa annaka rasulullah sai manzo Allah sallallahu sai shi uqbatu bin abi mu'ayd sai ya ilaha illallah wa annaka rasulullah sai manzo Allah ya farin ciki sai ya ci abincin da ya gama sai ya koma gida ko da ya koma sai ubay ibn khalaf dan uwan umayyah ibn khalaf to amininsa ne tare suke komai sai ya ce na ji labarin abin da ya faru saba'ata ka bi addinin sabiyawa sai ce a'a ni ban bi addinin sabiyawa ba kawai dai na gayyaci muhammadu ya ƙi cin abinci na sai na damu ni kuma ina so in karrama shi shine na furta abin da yake so in furta sai ce to shikenan ba zan amince da kai ba sai ka je har inda muhammadin yake ka dungure masa kai ka kafircewa abin da ka yi imani da shi ka ka tofa masa yau to sai je tarar da manzo Allah sallama yayi sujada yana sallah a harami sai je daki kiyan manzon Allah sallama ya kuma tofa masa yau a wata ruwaya an ce yanda ya tofa masa sai ya dawo fuskarsa kuma ya kona masa kunci har ya mutu da wannan abu to wannan abin da yayi ya sa ranar yakin badar kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musulmai akan kafirai shi ma yana cikin wanda suka fito sai na aliyu ya kashe shi ya hutar da duniya daga bala'i shi kuma ubayyu wani khalaf a yakin uhud sai na aliyu da suka fito na fito sai na aliyu ya soke shi ya masa wani suka irin sukan da bahaushe yake cewa saran kumbuduwa ya masa don haka ya jinya tashi yana dawa maka shi ma ya mutu to wannan abin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya ciji yatsa sai Allah ce wa yau mai abdu zalim ranar da shi wannan azzalimi zai yi cizo ala ya daihe a kan yatsansa nan ya ce yadu saboda al'isbu ɗan yatsa juzu'un ne min yadi wani ɓangare ne na hannu fa kulla wa aradal juz'a sai ya faɗi gaba ɗaya saboda ƙwarewar zance don a nuna maka in aka ce ma ɗan yatsa ɗaya ma an yi kaɗan kenan kamar wanda aka ce masa kule ka san da ba haushe in aka ce ka ce kule wai me ake so menene ba a so ka ce casko sai wani ya ce casa-casai <laughs> ma'ana ba cas ɗaya ba ma casa-casai a lokaci ɗaya ma duk abin da za a yi a yi to Allah ya ce wa yau mai abdu zalimu ala daihi ranar da azzalimi zai cizo a hannunsa ma'ana zai yi nadama ya ƙulu shi ne yake cewa in ji mai jalala ne yake cewa ai almushirk uqbatu ibnu abi mu'aytin kana nataqa bi shahadatayn thumma raja'a irda'an li ubay ibn khalaf ala yadayhi ay nadaman wa tahassuran saboda nadama da kuma da na sani fi yawmil qiyamati a ranar alkiyama ya ƙulu ka ji yana cewa ya laitani ya kai tuna da ma dai a ce ittakhadtu ma'ar rasuli ai muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ma a ce na riƙi sabilan ai tsariƙan ilal huda ta farkin shirya ma'ar rasuli tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƙira'ar jumhur kenan abu amr kuma yana yi wa ya'un ɗin fataha sai ce ya laitani yattakhastu ma'ar rasuli sabila ya wailata ya kasuna ah, sai yake cewa ya wailata ya kai tuna wannan alfu hudun alifun din ya yace iwadun aniya ai ya wailata ya anya il idafati ai ya wailata ma'anahu halakati ya halakata laitani lam attakhif fulanan ina ma dai da a ce ban riƙi fulanin wani ai ubayyan ubayy ibn khalaf khalila a matsayin aboki ba laqad adallani an zikiri haƙiƙa shi ubayy khalab khalaf adallani ya batar da ni an zikir gaburan ambato shine al-ayil qur'an ba'da idja'ani bayan gashi al-qur'ani ya zo min bi an raddani an al-iman imani bihi ya sa ni na ƙin imani da qur'ani qala ta'ala sai Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani dama shaidan lil insani ay lil insani kafiri in ya samu mutum kafiri khazula za ga ya iya yaudararsa bi an yatrukahu wa yabra wa yatabarra minhu sai ya sa shi ya kafirci kuma sai ya zo ya gudu ya kyale shi a indal bala'i lokacin da ya ga bala'i to wannan a taƙaice tarjamar abin da muka karanta kenan idan muka dawo asalin gundarin ma'anar karatun za mu ga akwai matsaloli da yawa wanda idan muka nutsu muka bibiyi matsalolin za mu samu fa'ida daga cikin matsalolin ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin irin abin da zai faru a farfajiyar tashin alkiyama Allah ya ce wa yau tashaqqaqu sama'u bilgamani ka ambaci ranar da sammai za su tsitsage bil lafazin bil kamar yadda malaman tafsiri suka ce alba'u huna lilhal tunda misali yawanci idan aka ce idan kaga an saka ba'u ta shiga tsakanin kalmomi guda biyu to tana iya ɗaukar ma'anoni da yawa daga cin ma'anoninta akwai tarayya kamar misali in ce na ci biredi da miya ko ko na ci gurasa da romo ko ko na ci gurasa da nama misali akhaltul khubza bil laham bi ma'ana ma'an laham haka ne ko to anan as-sama'u mun san as ko ba haka bane me as-sama'u sama me al-ghamamu girgije to ina ma'ana asama sama misali a ce sama da girgije to me ya zami mu fahimci sama ta tsage da girgije me alakar sama da girgije lokacin tsagewa to shine malamai suka ce wannan ba'un ɗin tana da fassararta ta haƙiƙa Fassararta ta shine lil ma'ana tana yin bayanin yanayi ne shine abin da ake kira adverb of manner wato bayanau ne bayanau kuma wata kalma ce da take zuwa bayan faruwar aiki domin ta bayyana yanayin yadda suna yake da alaƙa da aikin misali malamin ya shigo da sauri kaga wannan da sauri ɗin wani yanki ne na wani yanki ne na jumla da yake nuna hayar malamin a lokacin shigowarsa a hankali a natse. a sukwane a fusace kaga wannan duka bayanau ne ko akwai wanda yake bayanin yanayi hai'a akwai wanda yake bayanin adadi akwai kuma wanda yake bayanin wato ƙarfin abu ko rashin ƙarfinsa da dai sauransu to a nan da aka ce yau mace shakka sama bil ghamami ai wa alaihal ghamam saman ga hadari a tare da ita ga girgije a tare da ita amma haka za ta tsage girgijen bai ai halata kauniha ma'ahal gamam kamar yadda da larabci kakan iya cewa kharaja zaidun zaidu ya fito bi silahihi bi ma'ana wa alaihi silahuhu gashi ya sha makaminsa to ita ma sama gashi ta sha girgije kai ka ce girgijen nan zai iya hana ta tsagewa amma da girgizan haka za ta tsage an gane ba wai girgizan sinadari ne na tsagewar ta ba kamar yadda sukari sinadarin shayi ne ka ce na sha shayi da sukari an gane ko ko madara sinadarin haɗin shayi ne ka ce na sha shayi da madara da ka ce sama ta tsage da girgiji wa alaihal ghamam ai halata kauniha a daidai lokacin nan da alaihal ghamam da wato ainihin girgije a tare da ita al'imam fakhruddin arrazi ɗaya daga cikin malaman tafsiri na duniya wanda duniyar tafsiri ta yadda da su ta fuskar musamman abin da ya shafi sirri na lugha abu abdullahi muhammad ibn umar ibn al-hassan ibn al-hussein at-taimi razi wanda aka fi sani da Fakhruddin khatibur rai wanda ya mutu shekara ta ɗari shida da shida ya yi zamani da su izzu ibn abdussalam ya yi zamani da su shekul islam ibn taimiya ya yi zamani da su ibn kafir su ibn su imam zahabi su alhafiz almizzi sa'an nan kuma ya girmi su imamun nawawi da kaɗan to a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib ko kuma at tafsirul kabir da yazo zo fassarar wannan aya wa yau mata as sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila al al mulku yawma idhin lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirina 'asira wa kana yawman 'ala al kafirina 'asira sai ke cewa Ah, ya ce wannan ayar tana da matsaloli da yawa cikin matsalolinta cikin matsalolin da ya kawo yake cewa na ɗaya sai yake cewa i'lam anna hadha kalam mabniyun ala mastada'uhu min inzalil mala'ikati wannan zancen da Allah yake cewa ka tuna ka ambaci ranar da sama da za ta tsage ya ce asali ai in baka manta ba a baya sun ce sai mala'iku sun sako ko wa qala layar juna liƙa, ana laula unzila alaina mala'ikatu ba haka suka ce ba to wannan maganar da suka ce suna so a sako musu da mala'iku sai ce to wannan an ɗora ne akan zancen sako da mala'ikun fa bayyana subhanahu wata'ala sai Allah ya yi bayani annahu yahsulu zalika fi yawmin mala'ikun ku kwantar da hankalinku za su sauka amma a wata rana wacce take da wa'ansu sifofi cikin sifofin al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin tafsirin sa yake cewa yukhbiru Allah ta'ala an hauli yaumil qiyamati wa ma yakunu fihi min al-umuri al-azimati faminha inshiqaqu as-sama'i wa wan fi infijariha bil ghama sai faɗi sifofin a jumlace wato in shiqaqus sama ita wannan ranar sama za ta tsage na biyu tafatturuha za ta kakkarye na uku infijaruha bil ghamam za ta yi bindiga da giragizan da suke kanta bum za ka tana bindiga algamam ɗin yake cewa huwa zulalun nur al'azim alladhi yubhiru al-absar wato inuwar haske wanda yake mai girma wanda yake zai dumautar da da maganai da idanuwa kuma wa nuzulu samawati yawma idhin daga cikin sifofin ranar wato a lokacin mala'iku za su sauka mala'ikun sama na bil khala'iqi gaba ɗaya sai su kewaye halittu baki ɗaya sun mai ji rabbu tabaraka wa ta'ala sai Allah kuma madaukakin sarki ya zo li lifaslil qada'i domin ya zo yayi wa domin ya zo yayi wa mutane hisabi ko kaga anan al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama a jumlace ya ga mana abin da zai faru a wannan rana yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa al-mala'ikatu al tanzila ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما alal kafirina asira to wajen bayanin sifofin wannan rana wanda ga baki ɗaya darasin akan saye ginu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa manzo Allah sallama ya faɗi cewa sama za ta tsage kuma in ta tsage za ta dinga bindiga da giragizan da suke kanta wannan Allah ya faɗe su a wurare daban-daban a cikin alkur'ani Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim idza sama'un fatarat idan sama ta kakkare in fatarat ta karye wa idal kawakibun tasarat kuma idan taurari in tasarat suka tarwatse tunda abin da tsarin da yake rike da taurarin ya lalace tunda tsari ne na tamasukus sama haɗuwar sama na su taurari ai takamarsu ne sama to ita kuma saman ta kari to duk abin da yake cikin ta kuma ba zai zauna ba domin amfaninta ya ƙare kuma wannan lokacin kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul naba'i Allah subhanahu wataala ce wa futihatis sama'u za kuma a buɗe sama bayan ta karye to sai mai kuma sai a buɗe ta Allah ce fakanat abuwa ba sai kaga ashe kofofi ne da ita dama wasuyiratil jibal su ma duwatsu da suke ƙasa sai a tafiyar da su fakarin saraba sai ka gansu ashe daga nesa a da ne kake zaton ba sa motsi amma yanzu sai ka ga gashi da ka zo kusa da su zai ga gaba ɗaya sun tashi sun kama gabansu kuma Allah subhanahu wata'ala a can cikin alhaqa ya gaya mana cewa fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan rana mai afkuwa ta afu ita ce alkiyama wan shaqqatis sama'u sama za ta tsage fahiya yawma izin wahiya sai kaga a lokacin ba ta da ƙwari wal malaku ga mala'iku nan jaiha a duka sasannin saman suna saukowa lokacin cikin mala'ikun da su sauko har da waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji su takwas wa yahmilu arsha rabbika yau yawma izin samaniya. to kuma su dama arna sun kisi imani ne sai wannan ranar ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ce hal yanzuruna dama akwai abin da suke jira ne illa an ta'tiyahum Allah an ya'tiyahum Allah fi dhula fi dhulalin min al-ghamami jira suke Allah ya zo musu a cikin zulal rumfa ta inuwa min al-ghamami na giragizai sun da giragizan saman sun yi bindiga wal mala'ikatu suma mala'iku su zo fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa abinda suke jira kawai su ga an zartar da al'amura wa ila Allah turja'ul umur to saboda haka wannan shine abin da suke jira su gani kuma tabbas abin zai zo to al'amarin tashin alkiyama jama'a al'amari ne wanda yake mai ban tsoro imam ibnu jarir at-tabari Allah ji kansa da rama ya rawaito hadisi ta hanyar hamadu ɗan salama daga ali ibn zaid ibn jud'an daga yusuf ibn mihran daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi da isnadin fihi saboda raunin ali ibn zaid ibn jud'an wanda labararsa ta ƙone ta littattafai sai ya samu yar kirkice shi kuma wanda ya ruwaya a wajensa wato baya cikin mutanen da wato ba za a iya tantance hadisinsa da takamaimai lokacin da ya ji hadisin nasa amma sai dai hadisin yana da shawahid hasilun hadisin shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ya karanta faɗin Allah subhanahu wataala wa yau mata as sama bil ghamami wa nuzzila al tanzila ranar da sama za ta tsatsage a lokacin da giragizan su ma su yi bindiga a sakko da mala'iku sakkowa me ake nufi da a sakko da mala'iku sakkowa qala abbas sai abdullahi dan abbas yace ce allahu al-khalqa fi yawm al-qiyamati fi sa'idin wahid Allah zai tattara duk duniya a haɗu ranar alkiyama a wuri ɗaya fa yuhituna na'am Allah zai tattara mutane a wuri guda aljin aljinna wal insa wal baha'ima mutane da aljanu da dabbobi wasiba'a wa tsaira wa jami'al khalqi da namun jeji da tsuntsaye daga baki ɗayan halittu za a taru a wani waje guda ɗaya wanda ba wannan ƙasar ba ba wannan saman ba yau matu baddal ardu ghairal ardi was samawat fatan sama'ud duniya fatan sama'ud duniya wannan saman da muke kallo ita za ta fara kecewa to tana tsagewa gaba daya fayanzilu ahluha gaba ɗaya duk wani wanda yake a cikin saman cikin dakaru da mala'iku gaba ɗaya sai su sako وهم أكثر من insi, wa min جميع الخلائق yawan su fi yawan gaba ɗaya halittu da mutane da aljanu fayuhituna bil jinni wal insi wa bi jami'il khalq gaba ɗaya sai kaman assembly ne an tara mutane da aljanu da dabbobi sai mala'ikun saman duniyan nan sai su kewaye mu baki ɗaya ya zanto sun mana kawanya matan shakku sama الثانية sai kuma sama ta biyu ita ma ta tsage sai mala'ikunta gaba ɗaya su sakko sai su kewaye wa'annan mala'ikun sama ta ɗayan su kuma yawan su ya ya mala'ikun sama ta ɗayan ya fi yawan mala'ikun sama ta ɗayan da su kuma sun fi yawan mutane da aljanu da dabbobi da namun daji da tsuntsaye da komai sai sama ta uku ta tsage sai mala'ikun sama ta ukun su sakko gaba ɗaya su kuma yawan su ya fi mala'ikun sama ta biyu wanda su kuma sun fi na sama ta ɗaya su kuma sun fi duniya da abin da yake cikinta a haka za a yi ta yi har sai an kai sama ta bakwai to idan an kai sama ta bakwai fayan zilu ahaluha sai gaba ɗaya 'yan sama ta bakwansu su sako wahum aksaru min man nazala qablahum min ahli samawat su kuma 'yan sama ta bakwai su kaɗai in aka tare gaba ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida 'yan sama ta bakwai sun fi su yawa gaba ɗayansu a haɗe su ga 'yan sama ta bakwai su kuma sama ta bakwai sun fi su yawa ma ya'lamu da rabbika illahu to idan suka yi wannan taruwa suka makare wajen nan wurin nan ya cika tab to a lokacin nan ne wa rabbuna azza wa jalla ubangijinmu subhanahu ala mai girma da ɗaukaka shi kuma sai ya sako fi zulalin min gama. a cikin wata duhuwa ko wata inuwa ta giragizai wa haulahul karubiyun a kewaye da shi kuma akwai alkarubiyun wasu mala'iku ne wahum aktaru min ahali as-samawati sab'i su kuma yawansu ya fi yawan su ko mala'ikun sama ta bakwai aktharu min ahli samawati sab'i wal insi wal jinni wa jami'il da za a tattare gaba ɗaya waɗannan waɗanda suka sauka ɗin har zuwa sama ta bakwai a kuma tattare biyun su kuma yawan su ya fi yawa lahum qurunun dukkan su kowanne yana da ƙaho ba ma ƙaho ɗaya ba ƙahun huna ka aku'ubil ƙana yadda ka san wato kamar kun san mashi mashi yana da abubuwa da yawa a cikinsa akwai goron mashi ɗin shi ne sandar da yake rike da mashin ko to akwai kuma shi kansa mashin wanda ake sukan da shi wanda a jikinsa ne akwai kaifin mashin akwai kuma tsinin daddaga to ƙahon nasu kamar yadda ka san dadda abin da tsinin daddagar mashi yake kansa kamar faɗin mashi shi ƙarfen da yake jikin mashin haka ƙahunhunan nasu suke wahum tatal arsh su kuma suna ƙarƙashin al'arshi lahum zajalun bit tasbihi wat tahlil gaba ɗaya sun ruɗe da tasbihi da hailala wat taqdisi lillahi azza wa jal suna kuma tsarkake Allah gabaran abin da bai dace da shi ba ma baina ikhmisi qadami ahadihim ila ka'abihi kowanne tsakanin cikin ɗan yatsansa na ƙafa izuwa tafin ƙafarsa tsiran da ke tsakanin ɗan yatsansa da tafin ƙafar tasa ma masirata hamsini a am tsakanin ɗan yatsansa da tafin ƙafar kawai ka auna tsahonta za a yi tafiyar shekara ɗari biyar kowane ɗaya daga cikinsu tsakanin ɗan yatsa zuwa ƙafa ka san aikin abin na yi ne ba mala'iku suke so su gani wane to za su ga mala'iku su kwantar da hankali eh, to sannan kuma wa ma bai baina ka'abihi ila rukubatihi tsakanin kuma tafin kafarsa izuwa gwiwarsa shi ma tafiyar shekara ɗari biyar ne tsakanin kuma gwiwarsa ila arnabatihi zuwa madaurin tazugensa an san madaurin zuge ko jama kuturi an san jama kuturi to nan a ina jama kuturi yake a ba nunawa za ku yi ba faɗa za ku yi ai ba a nuna kusa da ƙugu ƙugu daban jama kuturi daban kwankwaso kuma daban yawwa to to izuwa jama kuturinsa wato madaurin tazuge kenan madaurin lawurje hujiz kenan kamar yadda ya zo a wata nuskar ila hujizatihi to nisan da ke wannan wajen wato a masirata a am shi ma tafiya shekara ɗari biyar ne sa'annan tsakanin maɗaurin laurijansa ila turkuwatihi izuwa maƙogaransa daga nan saman ƙugunsa izuwa maƙogaransa shi ma tafiya shekara ɗari biyar ce zuwa daidai wato masayin kwandage inda ake sanya inda kwandage yake kaiwa kamar ka iya cewa inda yari yake zuwa ko kuma inda ake rataye makawiya an san kwandage ko ko ba san kwandage ba so sai mu je mu ƙara koyo hausa to tsakanin kuma maƙogara maƙoshinsa tsakanin maƙoshinsa izuwa wato izuwa kunnensa tafiyar shekara ɗari biyar ce sa'an nan kuma daga nan zuwa saman kansa ma tafiyar shekara ɗari biyar ce kaga tafiyar dubban shekaru gaba ɗaya shi kansa in ka kwantar da shi tafiyar dubban shekaru ne mala'ika ɗaya ba su kuma ka kumanta yawansu ya fi ka kirga ka lissafa shi sa ba ya ce rigiji gabji wai aljani ya ga mala'ika to mala'iku haka suke Kintima kintima manya manya ne haka su su wannan karubiyun din kenan suna da yawa to haka za su a wannan asar din mawqufun ne ala ibn abbas kamar yadda ibn abi hatim ya rawaito shi wancan kamar yadda na faɗa da ibn kathir kuma ya kawo shi sannan al-imam ibn jarir a tabari Allah ji kansa da rahama ya sake kawo shi ta hanyar abdullahi ɗan abbas ya ce inna ahla hadhihi as-samawat idan shaqqat nazala minha min al-mala'ikati aktharu min al-jinni wal ins su din ɗan sama gaba ɗayan suka sauko yawan su yafi yawan mutane da aljanu wa huwa yawmut talaq abinda isa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kira ta da suna yawmut talaq kenan ranar da za a haɗu ranar haɗuwa ranar gamuwa eh, an gamu kenan to yau mai yaltaƙi ahlus sama'i wa ahlul ardi ranar da 'yan sama za su haɗu da 'yan ƙasa 'yan ƙasa ma su haɗu da 'yan sama fa ya ƙulu ahlul ardi sai kaga 'yan ƙasa suna cewa ja'a rabbuna ja'a rabbuna ubangijinmu ya zo ubangijinmu ya zo fa ya ƙulu na sai su ce lam ya ji wa huwa atin bai zo ba tukunna amma yana nan tafe thumma tanshaqqu as-sama'u thaniya sai sama ta biyu ma ta tsage thumma sama'an sama'an ay thumma tanshaqqu sama'un tilwa sama'in tilwa sama'in tilwa sama sannan sai samman su dinga tsatsagewa ɗaya bayan ɗaya ala qadari zalika min at-tad'if ila as-sama'i sabi'a haka dai ninkin ba ninkin har sai an kai sama ta bakwai fa yanzilu minha min al-mala'ikati aktharu min jami'i man nazala min as-samawat duk mala'ikun sai su sauko yawan su fi ragowar waɗanda suka sauko a farko kuma ya fi mutane da aljanu zilul mala'ikatul karrubiyun sannan sai mala'iku karrubiyun su kuma sai su zo wanda suke ƙarƙashin al'arshin ubangiji sun ma ya ati rabbuna sannan sai ubangijin ya zo zuwa da ya dace da shi fi hamalatul arshi samaniya tare da shi akwai tawagar manyan mala'ikun nan guda takwas wa'anda suke ɗauke da al'arshi su kuma wane rubiyun da muka faɗi girman su ɗazu su kuma wato baina ka'abi kulli malakin warkubatihi kowane ɗaya daga cikinsu tsakanin ƙafarsa da gwiwarsa masirata saba'ina sana tafiya shekara saba'in ne wa baina fakhidhihi wa mankibihi tsakanin cinyarsa kuma wato da da kuma kafaɗarsa masirata saba'ina sana qala abdullahi dan abbas yake cewa kullu malakin minhum kowane mala'ika daga cikin su lam yata'ammal wajha sahibi bai taba tsayawa ma ya kalli fuskar na kusa da shi ba wa kullu malakin minhum wadi'ur ra'sahu bayna sadayhi kowane mala'ika ya sadda kansa tsakanin hantsotsinsa ya qulu bayna sadayhi ya qulu subhanal malikul quddus tsarki ya tabbata ga Allah mai zaman mulki wanda ya mallaki komai wanda yake da cikakken tsarki wanda dukkan abin da bai dace da shi ba ya kori gabaransa wa ala ru'usihim shay'un mabsutun kal qaba'i sannan kowanne a kansa an sa masa an shimfiɗa masa wani abu kai ka ce kamar wata hula ce wal arshu fawqa zalika al arshu kuma yana kansu to wannan haka mala'ikun suke to wannan hadisin mawqufun ne amma yana da rauni saboda kamar yadda muka faɗa ta hanyar Ali ibn Zaid ne ibn Jud'an kuma akwai nakara a ciki saboda a ciki akwai sifan ta kai kansu da kuma cewa ga yadda suke ɗauke da al'arshi abin da dai ya fi zama abin izina a hadisin hikimar koro shi da isa al-Imam Ibn Jarir ya kawo shi da kuma al-Imam Ibn Kathir dan dai ka san a ƙarfafi maganar cewa mala'ikun suna da yawa kuma a cikinsu akwai karruziyun kuma a cikinsu akwai hamalatul arshi kamar yadda ayar alkur'ani ta tabbatar wa'annan hamalatul arshi samaniya din an rawaito daga hadisi wanda yake muqdal ta hanyar shahar ibn haushab al-imam ibn jarir ya kawo shi ya rawaito shi a cikin tafsirinsa ibn ibn kasir ya koro shi a cikin tafsiri a cewa su ɗin kuɗi daga cikinsu suna tasbihi suna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik hudu kuma suna cewa subhanaka allahumma wa bihamdik lakal hamdu ala afwika ba'da qudratik fa yawma idhin waqa'atil waqi'a to a wannan rana me afkuwa ta afku saboda bala'in ranar shi yasa ake so mutum ya shirya ya ma kaddara cewa ga ranar nan ta zo domin duk abin da kake takama da shi a wannan ranar zai canja ka gan shi ba yadda kake zato ba ubangiji zai zo irin zuwa da ya dace da shi al-imam fakhruddin razi Allah ji kansa da rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa wanda kamar yadda na faɗa muku malami ne sosai ƙwarai da gaske amma sai dai da yawa wani lokacin in yayi wata kwakyariyar sai ka ga wato shi ilimi haske ne da Allah subhanahu wata'ala yake jefa shi a zuciyar wanda ya so kuma in Allah ya ga dama sai ka tara karatu amma hasken ilimin in bai ga dama ba sai ɗauke shi bai haska maka shi kuma yawanci kai ba ma yawanci ba duk wanda Allah yake jefa masa hasken ilimi za ga akwai ikhlasi a tare da shi da kuma sunna duk kokarin da ya malamai sun sallama masa abubuwa da yawa kuma ana nema masa gafarar ubangiji subhanahu wata'ala amma da ya zo wajen wa yau mata as sama bil gamami wa nuzzilal mala'ikat tanzila da yake bayani akan saukar wa'annan mala'ikun to dole in mala'iku suka sauko Allah ma zai sauko bayansu. sai ce to amma wannan saukar ta ubangiji subhanahu wata'ala ba kamar yadda mutane suke zato ba ne ba zai yiwu a ce Allah subhanahu wata'ala ya sauka irin saukar da mutane suke yi ba yake cewa domin idan dai har Allah subhanahu wata'ala zai sauka to dole zai motsa kenan ya ce idan muka ɗauki saukar ala zahiri ha? yace wannan batsin ne ƙarya ce ma a cewa Allah zai sauko domin muka ce Allah zai sauka zai motsa kenan shi kuma duk abin da yake motsawa to da ba shi samar da shi akai kuma ba zai yi ka ce Allah samar da shi akai to sai mu tambaye shi alga ta malam to ya abin zai kasance ƙarshen ta ya ce to sai dai wannan kalmar saukar ubangijin ko zuwan ubangiji a canja masa ma'ana to wannan shi ake kira ta'atili wato canja abin da Allah subhanahu ala yake nufi da wani abu daban wanda kai da tuna yanzu misali idan ka ce to in dai Allah zai zo a ranar ba dai Allah ce wa ja'a rabbuka ba ka zai zo to sun su jin rajin suka ce ba zai zo ba to me ake nufi da zuwa sai suka ce a al'amarinsa ne zai zo ai wa a amru rabbika sai dai al'amarinsa ya zo amma shi dai ba zai zo ba me yasa suka ce saboda in dai zai zo to sai ya motsa motsa motsi kuma sha'ani ne na wa'anda aka yi su shi kuma Allah ba yin sa aka yi ba sai mu ce to kun taba zuwa da farko dai mun yarda cewa Allah ba hadis bane saboda dalilai na shari'a sun tabbatar mana da cewa Allah ba hadis bane bal ma huwa allazi ansha al hawadisa ko ba haka bane المنشئ للحوادث كما يستحيل أن يكون حادثا وحدثا عفوا يستحيل أن يكون حدثا تو أما شن الحوادث ني كأي سكي موتاوا الحوادث ني كأي سكي موتاوا sai mu ce a iya saninmu ba mu taɓa ganin wani mai motsi ba sai hawa ne to amma mun taɓa ganin Allah balle mu ce yana motsa ko baya motsawa shin Allah ya taba gaya mana yana motsa ko baya motsawa sai dai mu yi tunani da kanmu to waye ba mu dama mu shiga wannan hurumin sai mu bawa Allah al'amarinsa kawai mu ce shi Allah shi ya bar wa kansa shina tunda dai ya ce mana waja'a to mu bar masa kamar yadda ya bar wa kansa mu tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar wa kansa mu wakilta fahimtar zuwa gare shi Allah subhanahu ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mu iya abin da muka sani na ilimi kaɗan ne wannan ta haƙiƙin wannan ma'anar kenan to shi yasa sai aka ce abin da ake so kullum ka duba girman wannan rana ka kuma duba girman ubangiji subhanahu ta'ala ka tabbatar da cewa zuwan ubangiji subhanahu ta'ala a wannan rana ba karamin abu bane zai zo ne domin faslul khitab shi yasa wani mawaƙi yake cewa mathil li nafsika ayyuhal maghruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru idh kuwirat shamsun nahari wa udniyat hatta ala ra'sil ibadi tasiru wa idha an-nujumu tasaqatat wa tanatharat wa tabaddalat ba'da ad-diya'i kuduru wa idha biharu tafajjarat min khawfiha ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل الصحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما, لها فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة خشرت وتقول للأملاك أين تسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا المؤودة سئلت عن سئلت عن شأنها وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الجبال طوى السماء وإذا, وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتحكتت وتحتكت للمؤمنين للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت وإذا الجحيم تسعرت وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لحوله كيف المقيم على الذنوب دهور يتي مثل لنفسك أيها المغرور كي وندك رؤد كئي كرؤد ملكي كرؤد ثاني كرؤد جماعة ka ruɗu da lafiya ka ruɗu da ƙarfi ka ruɗu da dama ka ruɗu da ka kake ganin kamar za ka iya dawwama a duniya to ka tsaya ka tuno kanka ko ka tuno saboda kancin kanka don maslahar kanka yau malƙiyamati tuno ga kanan ran alƙiyama wasu ma'u tamur ga sama nan tamur maura tana motsi tana bindiga za ta fashe iz Shamsun shamsun nahar a lokacin ranar da kake ganin ta in yini ya zo to an dakushe haskenta wa udniyat an matso da ita hatta ala ra'asin ibadi tasi ga ta nan tana tafiya a saman kawunan mu burbushin kawunan mu wa idan ta tasaqaqat lokacin da taurari suka faffado wata nasarar suka tarwatse wata baddalat ba'da diya'i kuduru gaba ɗaya sun koma wato an dakushe kushe bayan a da suna da haske sannan ya ce wa'izal biharu tafajjarat lokacin da tekuna tafajjarat za su dinga bindiga min khawfiha saboda tsananin tsoro wa ra'aitaha mithla al-jahim tafuru zaka ga suna zambarma da zababbaka yadda ka san wutar jahim wa jibalu taqalla'at bi usuliha kuma idan wato duwatsu aka bintike su daga inda suke fara'aitaha mithla sahabi tasiru kaga suna gudu kaman giragizai wa idhal isharu ta'attalat idan raquma masu ciki tagoyi masu ciki yanda ake san su amma ta'attalat aka kyale su ba mai kiwo wa takharrabat gaba ɗaya sun lalace an yi banza da su khalatid diyaru kai gidajen masu gidajen ma ya zama gidajen ya zama kango ba kuwa fa ma biha ma'muru ba wani wanda zai shiga cikin gidan an tafi ranar filin tashin alkiyama ka tuna kai kana ina a wannan lokacin wa idhal wuhushu ladal qiyamati hushirat idan aka tattara dabbobi da namun daji gaba daya wa taqulu lil amlaki aina tasiru wa idha tuqatul muslimina tazawwajat min huru kuma idan masu taƙawa cikin musulmai aka aura musu matan gidan aljanna masu gashi zana hunna shu'uru wa ma'udatu su ilat an sha'aniha idan wacce aka kai binne ta da ranta aka tambaye ta aka ce yaya me al'amarinki wa bi ayi dhanbin mai suru yaya akai aka kashe ki bi ayi dhanbin qutilat wa idha as-sahaif nushirat fatatayara kuma idan aka watsowa wa mutane takaddunsu suka dinga tashi sama wata hattakat lil mu'minina suturu a lokacin aka tona wa mutane asiri abinda suka yi a ɓoye yanzu aka bayyana wa idan uta takashshabat an ahliha idan aka ɗaye sama kamar yadda ka san ana feɗe dabba a sutale ta daga cikin fatarta wara aita aflakas sama ita duru kaga falakin sama ta duru yana kewayawa wa idan jahimu tasa'arat niranuha kuma idan wutar jahim wato zafin wutar ya huri ya huri falaha ala ahalin zunubi zafiru kaji tana wato ƙaraji tana jiran haɗa a sa mata masu zunubi wa idal jinanu ta zakhrafat wa ta tsayyabat lifatan ala marril ala tulil bala'i saburu wa idal janinu li ummihi muta'alliqun ka tuna idan ranar da ɗan jariri wanda yake cikin uwarsa ma ba a haife shi ba an ana haifarsa wato yakhshal qisasa yana jin tsoron kar a tsaye da shi a yi masa kisasi wa qalbuhu mazuru zuciyarsa a firgice haza bila zambin wannan fa bai taɓa laifi ba ya khafu li haulihi yana jin tsoron wannan tsarmakatan na ranar alkiyama kaifal muqimu ko kaifal musirru ala zunubi da duhuru to kuma ya mutumin da zamanin nuka kwana da kwanaki shekara da shekaru yana kan zunubi to Allah ya fishe mu kunya ta wannan rana to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nuzzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirin asira wa yawma ya'addu adh zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasu su hau dutse wasu tafi can dan a raba hankalin maƙiya dan in sun zo can wa'ancan su zo amma in aka dunƙule waje ɗaya to in suka so sai su kwab ɗaya wanda kuma haka ya faru lokacin da su waɗanda suke kan dutse suka saba umarni suka gangaro ba su san ashe Khalid yana nan yana jiran daman so yake ga san haɗe da ƴan uwansu ya sura ɗaya a kansu ba to su ba su fahimci wannan ba san wannan dabaran ba to da ka Allah madaukin sarki ya nuna babban darasi a cikin wannan al'amari da ka suka ce yanzu ba laifi bane in akwai kuloti a kusa da masallaci ka zo ka siya ka gina gida domin me wancan barazanar an kubuta daga ita an gane ko Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta imam muslim ya rawaito wannan hadisi kuma imam bukhari ya rawaito hadisin da ma'anarsa daga ruwayar anas dan malik ana nuna min lokaci yayi nan za mu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa